rahotanni daga arewacin jihar adama na nuni da cewa al'ummomin yankunan kananan hukumomin gombe madagali da kuma hong sun fa kwana cikin yanayin daddar biyo bayan wasu hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai a wasu ƙauyukan kananan hukumomin wanda kawai zuma ba tantance adadin rayukan da suka salwanta ba ƙauyukan da aka kai wa harin sun kuwa da ƙauyukan za da moben kana kuma da luben duk da a karamar hukumar hong wanda kawai zuma ba a gano dagacin garin zamba wing commander dauda daniel mai murabus eh, Mubeng, the Lopeng, the Lubeng, in, Za, eh, nine people, in eh, Mubeng, 19. Kafin nan dai sai da 'yan bindigan suka irin wannan hari a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Madagali da ita ma ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Kuma a wannan harin 'yan bindigan sun yi awon gaba da shanu da kuma abinci, kamar yadda wasu mazauna yankin suka bayyana. Ba dadi Allah sun kawo hari eh, a ƙauyen ƙauyen kuda. Sun kakashe mutane har guda shida. Sun ɗibi shanaye sun ibi kayaki. Ana cikin wannan alhini sai kawai ga wata sabuwa. inda yan bindigar suka yi kukan kura a kan yankin garkin da ke cikin karamar hukumar gombe garin da cikin kwanakin nan wasu yan bindiga suka sace wani ba musai wanda kawai yanzu ma ba a kubuto da shi ba a dai wannan harin da aka yi cikin dare yan bindigan sun madirkaki ki sojoji da kuma yan sanda kamar yadda wani mazauna garin ya shaida min wato abin da ya faru dama nan akwai gir na sojoji tsakaninmu da tsakanin borno da adamawa eh, wanda suka zo suka fara ta da sojojin tukuna sun yi harbi kamar minti talatin da sojoji nan suka shiga ko wata ƙauyen da ake kira cross injection eh. na shiga garkida kai kamar minti talatin a cross din daga nan sai suka fada cikin garkida to wanda suka fada cikin garkida nan ne suna kai hari wajen asibitin da sojoji suke da kuma yan sanda so ganin da dai ta har tsarin da nake maka magana na angonmu ma sun dusa angonmu Allah ya kare sai mai da su baya to diga nan dai suka fita. To sai dai kuma kamar kullum hukumomin tsaro kan face suna kokarin su wajen shawo kan wannan hare-hare kamar yadda ASP ha Michael da ke zama sabon kakakin na yan sandan jihar Adama ke cewa eh kamar yadda muka shirya a cikin eh, nan Eh. sun tura jami'an tsaro ko caina. Eh. kuma hari kan ka kawo hari a dole ne mu jami'an su sun isa gurin kuma yanzu haka kura ta lafa. jihar adama dai na cikin jihohi ukun da aka saka wa dokar ta baci jihohin da suka hada da borno da yobe da nufin yaki da masu tada kayar baya na kungiyar jama'atu ahlus sunna lidda wata wajja da ake walakami da boko haram to sai dai kuma duk da wannan mataki zata na maganin lamarin na fa neman gagarin kundila Ibrahim abdullah zizo Sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya